Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau rana 29 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta haddasa raɓarewar lamura da mace-mace da kuma ɓarna ga dukkan ɓangarorin idan ta yanke shawarar warware saɓanin da ke tsakaninta da ukraine ta hanyar amfani da karfin soji babban hafsan hafsoshin sojojin amurka janar mcmillan ya ba da wannan gargadin a jiya juma'a yayin wani taron manema labarai da baka ba aka saba yi a ma'aikatar tsaro ta pentagon tare da sakataren tsaro leod austin inda dukkaninsu biyu suka dage cewa za a iya kaucewa afkuwar bala'i idan moscow na son ja da baya daga inda take zai haifar da asarar rayuka masu yawa kuma za ku iya tunanin yadda hakan zai iya kasancewa a cikin birane masu yawan gaske in ji shi zai zama mai abin tsoro zai yi muni amma kuma ba lalle ba ne gargaɗin amurka na jiya juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin takun saka tsakanin rasha da ukraine ya kai wani matsayi nau'in omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a faɗin ƙasar amurka ya haifar da adadin mutuwar amurka fiye da lokacin da guguwar nau'in delta da ta gabata tare da yiwuwar mutuwar da ci gaba da karuwa na kwanaki ko ma makonni yawan mutanen da cutar coronavirus a amurka ke kashewa yana hawa tun tsakiyar nuwamba ya kai 2,267 a ranar alhamis kuma ya zarce kokolo da aka taɓa kaiwa a satumba na 2,100 lokacin da delta ta kasance mafi girman nau'i a amurka yanzu ana kiyasin omicron da ke alhakin kusan dukkanin kwayar cutar da ke yawo a cikin al'umma kuma ko da yake ba ta da illoli sosai ga yawancin mutane kasancewar tana da saurin yaduwa hakan na nufin yawancin mutane za su kamu da rashin lafiya kuma wasu za su iya mutuwa Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙawayen ƙasashen Turai sun amince jiya Juma'a kan samar da shiri cikin makonni biyu kan yadda za a ci gaba da yaƙi da 'yan ta'addar ƙasar Mali. In ji ministan tsaron ƙasar Denmark bayan da Faransa ta ce halin da ake ciki a gwamnatin Mali ya zamanto ba za a iya ɗorewa da shi ba. rikicin ya ƙara ƙamari tsakanin ƙasar mali da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa bayan da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kasa shirya zaɓe bayan juyin mulkin da sojoji suka yi sau biyu haka kuma ta tura wasu 'yan kwangilar soji masu zaman kansa na rasha wanda wasu ƙasashen turai suka ce bai dace da aikinsu ba da take magana bayan wani taro ta yanar gizo na kasashe goma sha biyar da ke da ruwa da tsaki a cikin aikin dakaran musamman na turai a tukuba ta ce bangarorin sun amince su samar da wani shiri cikin kwanaki goma sha hudu don yanke shawara kan yadda ayyukan yaƙi da ta'addanci a nan gaba sun kasance sun yi kama da na yankin sahel daga ƙarshe wata ƙungiyar 'yan ta'adda a gabashin congo ta kashe sama da mutane 1,200 a shekarar 2021 kusan kashi hamsin cikin ɗari da akwatanta da na shekarar ta gabata in ji majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a duk da cewa gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci tare da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da uganda don kawar da ita an samu ƙaruwar kashe-kashe ne yayin da ƙungiyar allied democratic force wata ƙungiyar da ke ɗauka da makamai a uganda ta yi mabaya ga ƙungiyar is a shekarar 2019 ta ƙara kai har hari zuwa arewacin lardin Ituri. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Inda a yau za mu tare jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansu ba babbaka. Toma Dalla. 'Yan bindiga daɗi na ci gaba da kai farmaki ba ƙaƙautawa da mata da garuruwa a jihar ta Niger. garin mangu da ke karamar hukumar kwantagora yanzu haka ba kowa cikinsa don 'yan bindigan sun tarwatsa shi salamu alaikum ni ne dan lami ladi daga mangu ina cikin mangu gaskiya muna muna ganin yanayin su ga yanayin su na sojoji suke so kakin soja suke shigowa nan a mangu ko ba gaskiya ba kuma suna zowa nan a nan mangu suna zuwa misalin akwai lokacin da suka zo muna misalin sha biyu na na rana ina ganin ba su suka garin gaba sai karhe bakwai na marance ba gaskiya ba duk mun shiga cikin wani yanayi shigowansu na karshe ina ganin lokacin da aka ɗauki yan kwanan maji to shi ne shigowansu wanda suka yi na karshe ba su ƙara dawowa ba gaskiya suna yin mata yaɗi suna yin mata yaɗi sannan kuma suna binkice ɗakuna ɗakuna ɗakuna da abincin da muka yi dangin tuwo ka duk abin da aka dafa to wannan ba da shi ba ya tashi aiki saboda yake saiwa mutane sun wace suna cikin kwanta gora sun wace mu ma nan ni yaron mai anguwa ne amma gaskiya ni ma ba gindina ba zana kasa ba ne nan an ga an yi ɗan awa minti kaɗan gaskiya ga ba ku zo kun same ni ba ko kuma a'a cikin wata ɗaya nan ma kamin wata ga gaskiya ga za ku cimma duk gaba ɗaya mutane sun wace. kwanan maje da ke kuma kumar gwaran har ila yau na ma 'yan bindigar sun tada shi inda a gida ɗaya ta aka sace kimanin sama da mutum ashirin ga dai wasu 'yan garin na ƙarin bayani kan abin da ya faru. yanguwa an ɗauki yaran shi hankalin shi ya tashi a yanzu ba a san mahalin da yake ciki ba shi ma karan kanshi bai san abin da suke yi ba saboda ɗiyan shi biyu suna can ɗaya an dawo da ita za a kai na biyu an sake ɗaukan mashin an ɗauka an tayi da ita sun riƙe mashin kuma sun riƙe waya a takaice an yi mutum sun kai shi magidanta to yanzu ko guda ɗaya babu babban dan ma shi ma yana can hannunsu ne bi shi ma yana can hannunsu a takaice yau an kai kwana ishirin da biyar yau ba mu su ba saboda haka kaga shi ma mai gidan a takaice ya kai kwana ya kai kwana ya kai kwana mata gidan duk sun watsi matan mai angon mata watsi matan yaran ma duk sun watsi ko guda ɗaya babu. suna na rashida a lokacin da abin ga ya faru muna gida ba mu karya ba a lokacin karhe goma daga nan sai wani ya shigo nan da mashin yana gudu sai ya ce to ku ba ku san abin da ke faruwa ba ne barayi sun shigo gari gaba ɗaya muka ban zama da gudu ba wanda ya tsaya to da muka gudu kan wasu ciwo ya tattaso da dama wasu kuma suna ta kuka da gudu ina kuka je muka je daji muka samu wuri muka tsaya da abin ya kwanta daga nan muka dawo to da muka dawo kuma aka ce za su dawo hankalin mutane bai kwanta ba kowa na ta tashi muka yi cikin gari yanzu gashi kun zo nan garin kun dawo da zama kenan ko me kawo ku a'a ba mu dawo da zama ba muna mu ma muna da niyan zamu mu tashi. Suleimani. To abin da ya faru a matsalan tsaron ga gaskiya muna samun matsaloli da yawa. tun wata bi sukan zo su same mu a gewaye musu ta halin bindiga. Mata da cikka suna ta gudu suna suna abin nan wata bi tsaunin can kaga tsaunin can to wata bi sai an haye shi to kaga maka abin da ya bai wa kullum ana ta abin nan to wata rana ake gudu tunda sun ce za su ko sake dawo masallacin za su dawo yan yanni na su aka dauka wanda sun dauke ta suka dauke ta suka je can da manya suke sai babban ya ce me za ka dauko mai cikin ga sai ka ce ai ko da ko da cikin a wuce to shikenan ya ce a. sai ya tallaba mata ciki ga ya ce diya nawa za ta haifa ta ce ita kan bata sani ba sai ce a dawo da ita sai shi wanda ya dauke da sai ta da hannu sai mare ta garin ukaru da ke karamar kuma mariga na daya daga cikin yankunan da ya zame wa yan bindigar alaka ga wani masaunin garin da bai so ambaci sunansa yana mana karin bayani dangane da abin da ya faru wallahi ranka da shi yasa na kira ka don Allah a isan mana da sako ta hanyar da ya kamata wallahi mutanen nan ran larba sun shigo garin mu misalin karfe hudu to an yi fada mai iya bakin kokarin mu sun yi karfin mu sun shiga gari wallahi sun kone gida sama da goma kuma gidajen na ina mai tabbatar maka wallahi An ban da gidan alhaji dan mai tura shi kadai ne mutum da yake yake da karfi amma sauran nan wallahi yanzu aka ce mutum ya fitar da dubu goma ya wata hidima wallahi bai da shi da su da kayan sawansu sai na jikinsu wallahi ya rage yawa talakawa ne kuma ma cikin wayanda aka kakkashe iya ubanninsu wancan zuwan din nan wallahi marayu ne ba abinci ba kayan sawa iya gaskiya suna da yawa tunda mamaye daga karshe zagaye garin nan suka yi babura nan za su ce sun kai saba'in wanda wani abu kuma gashi da manya-manyan bindigogi suka zo ba kanana ba don gaskiya da muke da kaya ba mu ba su sun shiga garin ba sun yi sun yunkuri sau uku ma za su hita su koma wa'annan da ke da mg mg din nan guda uku nan eh. su ke hana su sai su ce kar su hita su dawo sai sun yunkuri sau uku haka na suna koro su suna dawowa dai har kayan mu ya kasa to kaga kai da ke da dan cartridge guda ashirin ko talatin kaga abu ba za ka iya ba dole ne ya kare sai wannan lokal bindiga na toka din nan to dole muka gaji abin muka ga mu yi yadda za mu hita da ranmu mutum uku Allah ya masu rasuwa ta dalilin wannan kiran da nake ga mahukunta don Allah bin girma Allah na farko dai wallahi in dai ba a ba mu security ba garin na ta bangaren gwamnati yadda aka ba kowa mu a ajiye muna muna da kwarin gwiwa da ko yanzu za mu zauna a kuru amma a ba mu security na biyu shi a taimaka ma wayannan bayan Allah da aka salwantar da dukiyansu da kayayyakin sawansu dai da sauransu wallahi wasu da kudaden su duk an kone ba abin da ya fita gwamnati ta taimaka dan har yanzu ba wani jami'in gwamnati da ya zo ya ce muna ya aka yi ko ko sannunku har yanzu nan da nake magana da kai Wanda mata da kananan yara sun wuce bayan mata da kananan yara da ke hannunsu sama da mutum ɗari na'am har yanzu akwai security namu na vigilance har yanzu muna da kwarin gwiwa muna nan don gudun kota kwana din to ko gwamnatin jihar Nejan za ta ce Honorable Emmanuel Umaru shine kwamishinan harkokin kayan hukumi a jihar. Da farko dai eh, an samu wannan wannan yan bindiga sun shigo mana uh, that's about uh, uh, three four days ago. Da ce ba suka shigo da suka shigo kuma mun samu kira daga mutanenmu da suke wurin yan vigilante da na garin sun kokarin su amma because ka san yanayin terrain din mu. inda muke da jama'an tsaro akwai dan nisa da kauye amma mun kokarin mu ne da following day mun tura sojoji da kuma sojoji da 'yan sanda sun shiga da following day mun tura ma jirgin sama ah, amma kuma ka san irin wannan problem din kafin mutane su kai wuri a barna da argayen barna shi ne girman gwamna ya kira mitin immediately da kuma ya bada instruction birin maharan da ta yadda ya samu labari Mun muka activated duka yan jama'an saro yan sandan mu da sojojin da yan vigilantin namu da suke aikin agaji. to koyaya kwararru a sha'anin tsaro ke kallon wannan al'amari Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya ƙwararre ne kan sha'anin tsaro kuma dan asalin jihar ta Niger. Duk wanda ya dubi taswirar Najeriya inda aka raba su gida-gida wato jiha-jiha zai ga abin da ake kira landmass wato fadin abinan kasa da area da meye da me Niger state tana da girma sosai kwarai da gaske kuma za ka irin mutane suka sake dubawa masu so su gane labarin kasa za su ga Niger state yana ɗaya daga cikin wurin da yake a arewa nan yana da duhuyan duhunan wato daji muna da game reserve na kayinji muna da dai area wato dai area naja dai tana da itatuwa wanda yake irin wa'annan masu irin wa'annan halayen sukan so su shiga irin wa'annan wuraren su shiga ciki suna yin abubuwan da suke so bayan hakan nan kuma in ka ita ce bango da ke tsakanin wa'annan arewa maso yamma da ake ta magana wato kaga tana da iyaka da kaduna tana da iyaka da kebbi tana da iyaka da da zamfara to wato za ga you know, eh, wannan dole ne ta samu wuri da zai zama kaman idan waɗannan mutane sun gudo can ne dai last point da za su iya tsayawa kafin su shiga ko jihohin yamma haka nan ko kuma su shiga jihar kwara wanda ke da yawa sukan ji shakkan shiga shiga irin wayannan wurare kuma in ka lura ba wuri ne wanda yake za a ce eh, akwai alkariyu da yawa hakan nan kusa da kusa ba za ga manya-manyan garuruwan suna da nisa da juna in ka gida manya-manyan garuruwan za ga wato kwantagora ne eh, mina Eh, bida sai kuma na ka zo su wurin su suleja su lafai wanda yake zaga eh, eh, na wuraren tun da yake ba waɗansu manya-manyan alkariyori suna da nisa da juna zaga na mutanen tsakanin wuraren nan manya-manyan garuruwan za zaga suna yin ta'adi suna samu su yi ta'adi da yawa kamar yadda ka tambaya ka ce me ya kamata a yi idan ana maganan ta yadda za a fito ma wannan sha'ani ne kowa da kowa yana da hannu a ciki kamar yadda muke faɗi muna cewa kara ce za a danganta wannan abun kawai ma gwamnati ne ita kaɗai za ta yi kai ma in mutum ɗaya ne a wuri kana da rawar da zaka taka wato hukumomi jami'an tsaro su sojoji ne 'yan sanda ne eh, civil defense ne ko suwaye da suwaye duk suna neman babban abu ɗaya daga mutane shine labarurukan inda wa'annan mutane suke su wane ne su mai aga suna yi mai suke shirin yi ta ina suka fito da menene ba ka je kawai don kaga kai eh, ba za a taba ka ba ko kuma kana da abun nan ka yi shiru ba za ka ba da labari ba domin kana kana jin tsoro kada a zo a far maka ko wani abu haka nan to ka ji yadda abun amma aikin yadda za a fito ma abun su sojoji da sauran jami'an tsaro in suka duba suka ga inda wurin yake da kuma abin da intelligence da yake musu eh, yake available to them wato shi sa muke faɗi dole sai da human intelligence wato rahoto da da mutane za su bayar na abubuwan da suka gani shine zai taimaka ma sojoji walau na ƙasa ne walau na sama ne walau na ruwa ne yadda za su tumfari za wannan eh, sha'ani abubuwan sun yi musu yawa ne in ka dubi faɗin najeriya ko ina ana neman su tartsatsin ya yi yawa ba nan ba ba can ba ba can ba ba nan ba saboda haka nan wannan dajin kamar yadda na gaya maka landmass din nan in ka duba Niger din nan yana da girma ana neman jami'an tsaro ne masu ɗimbin yawa takamaimai ya za a yi fito ba abin da za a faɗi bane su sun san tactics su sun san yadda eh, eh, dabarun yaƙi yadda za su iya cimma irin wayan abubuwan. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Yau shirin nan na da dangari wanda yake tashan Amerika da hadin gwiwa da Alpha Radio 104.9 tana kawowa ta yi tattaki zuwa garin Cape Coast babban birnin kasan Ghana na da. Akan haka muna tare da limamin gari na Cape Coast zai koro muna tarihin kafa wanga zango a nan eh, gaskiya ne ni ne imam yusuf muhammad kamarace da manyan gari na cape coast musulmai duka da kuka tattara suka yi baki daya suka ni wannan aiki na liman ni kuma da iko allah na amince musu abinda allah sauke nuni kuma muna cikin kokari muna yi kada to wani lokaci aka kafa wanga zango ta cape coast lokaci ne tun zamanin goko lokacin kakannin kakanni a lokacin nan ba a cika sa date ko kuwa wani abin ba haka ba amma a takaice dai ya kusa shekara ɗari na suwa suka zo suka kafa zango ne ah, waɗanda suka kafa zango daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne daban-daban ne akwai wangara akwai musawa akwai hausawa daban-daban daban-daban da aka hada suka kafa wani aiki suka zo da shi suna yi har suka samu suka kafa su wasu sun je yaƙi na taimakon gol da suka zo je gwamnati ya ba su wuri wanda zai iya ya koma garin shi ce ce wanda kuma zai zamana shi kuma ya zamana wasu kuma sun zo fatauci ne suka zo allah sa nan ne wurin zaman su suka zamana shi sa wani aiki suka dukufu suna yi nan ga aiki ne noma suke yi su kuma suna sayar da sayarwa fatauci da yan fawa kowane aiki ne da yake mutum zai samu abin da zai ci an yi Tempos ta ci suna da sai da sayarwa na bayi. Wayan ga da suka zo suka taimaka aka daura wannan zango sun taimaka a cikin wannan aiki. Ko dai su ne aka mai da su. A su dai wannan aikin na bayin nan ba su ciki su sun zo ne daga garuruka suka zo suka iske ana yi ana yi to wani matsayi ne nasu eh ba su da matsayi don da yawa suna fatan su samu abin da Allah zai yi musu arziki su koma gida da yawa fatan da suke yi kenan sai suka saura sai suka saura to ne to da suka zo suwa suka iske a nan suke da fantawa su ne masu garin ya zamantakaiwansu ya kasance da fantawa alhamdulillahi bako ne bako ne ya kamata ka san kaman kai bako ne ke sa iyayen namu sun rike bakuncinsu saboda haka su kuma masu kasan ba su da abin fadi don babu damus babu yi wani abin da ya bata musu rai ya aka zamna lafiya. Eh, baba akwai ta take da kuka yi ma zangon kunga na kipkut. take dai babu da take amma akwai zaman lafiya kipkut na musulmai duka kun haɗa kai komi duka iya samu mutum ɗaya na kowa kowa ke taimakon juna yasa take mu kenan wannan ko gana gwamnati ya san kamar kipkut nan musulmai muna zaman lafiya ba wani tashin sarkin walawa ne zai kara baki a cikin wannan akwai wani bayani da za ka kara muna bayani dai ne zan kara shi ne kamar dai da imamu na gari ya faɗi lokacin da musulmai suka yi yawa ko zango ta yi karfi sosai shi before after before after first world war 1914 ni babana ya je wani first world war lokacin da suka to waibuwa suka zo da sai aka kawo su kumashi wanda suke kumashin nan sai wani yankin cape coast ya zo to sai aka ce tsofaffin sojojin da suka zo ne sai aka doke su police sai aka kawo su nan inda suka zo suka raba fadar suka kare sai su ma suka saura sai aka ba su wani ruwa bayan gade nan gade kwata-kwata ban gade ainihin zongon kebgos da aka fara da shi hagan tudun ga ana kiran shi eh, latif tukkan tudun latif to shi ke gaban zango don zafi nan zuwa har johnson road duka annan annan garin sun ba mu sun bai manyan mu fantawa saboda eh fantawa su ba sarkin garin sun suka ba mu don shi lokacin shi wangarawa ko suna nan suna wani unguwa ana kiran shi an to daga wurin su ma suka zo su kafa kwata zango daga bisan na raba to wurin kuma shi iri-iri daban-daban suka fara zuwa da walawa da burin sawa shi suka zo su zo su haɗa kai to ci haka nan zangon ya bude to hausawa fa a hausawa ainihin da hausawa lokacin gokosu sarkin zango kekus ko na central region da in turawa suka samu wani maganan da ya shafi mutane sarkin hausawa ke zama kai ya duba ya ci magana da sarkin hausawa in tos yake so ya karbi yana zuwa wurin sarkin hausawa shi zai cire mutane su je su ka karbi kudi su zo su bai british government da wadannan aiki duka eh, yan zango hausawa sun yi da sarkin cape coast na da da da ya rasu nan branson da ya mutu taushe ba su da sarki don shi lokacin ko wani magana ya zo da zai shafi garin ce a zo da shi wurin sarkin zango ko da fanti ana zuwa da shi wurin sarkin zango shi magana to sarki da jimawan ku garin ga da kokarin da kuka yi magarin ga wani wani kalubale ko kuwa akwai wani abin da ke damun ku hukuma bai yi muku ba shi da damuwa dai kam akwai shi saboda kasan duniya ne zaman duniya ne shi ne aiki ka samu aiki da za ka yi hannun ka je bakin ka kai ka duba iyali to wadannan abubuwa duka yanzu garin namu ba aiki garin shi ne first capital of gogos ma amma ba aiki duba ko wani gwamnati ya zo ya bude mana wani aiki da gogos style sheshik na tsaya nan ga yana cire kaya ana zuwa aza mu duka muna yara mun je mun aza wani galiman mun je mun aza wani lokacin da aka haifi mu duka amma ba aiki mun haifi yanzu haka ne yaro na ma ya kare rasu da aiki muna da su dewa abin da ya dame shi ba aiki aikin gari don shi ya bar yaran mu da yawa su ta sun je kasan waje da kuma shakara ina ina yaran mu sun fita saboda rashin aiki abin da yake damu an gode farai eh, mutanen cape coast allah ya saka da alheri na ga kaman in sarki kuma kana da wani kari za ka yi kara ne kaman kada nake cewa mu dai muna zaman lafiya nan ba wani abin da ke damu amma kamar ga sarkin walawa maganar da yi rashin aiki yara da yawa sun tashi ba aiki da yawa ba aiki garin da mun samu wanda da taimaka mana wani aiki ne da ya mana isa a kun hanyar da da nemi a kawo aiki nan gani a yi kokari a kamana mun gode kwarai salamu alaikum madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ya raba namun ta ya raba namun ta maza ku bare na mata matter. kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.